kalaman na shugaba Buhari da ke nuna bankwana da mulki nan gaba kaɗan sun taɓa abubuwa da dama na nuna shekara ta 2023 na da muhimmanci gare shi, saboda ƙoƙarin da za a yi na zaɓe da za a samu sake miƙa mulki ga wata sabuwar gwamnatin farar hula. The that Nigerians elect alwashin shugaba Buhari har kullum shine zai damƙa gwamnatin hannun duk wanda ya lashe zaɓe ko kuma ce ga duk wanda 'yan Najeriya suka zaɓa. ga lamuran tsaro shugaban ya yaba dakarun tsaro bisa himmar da suke yi inda ya ce za a ƙara ba su kwarin gwiwar aiki don dawo da zaman lafiya mai ɗorewa. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce yadda kamfen ɗin ke gudana na nuna za a iya samun wani sauyi da ba a taɓa samu ba a zaɓukan da aka gudanar a shekarun baya. apc da take gwamnati ga matsaloli a cikin gwamnati pdp da take wajen gwamnati apc tana amfani da gwamnati da karfinta tana tsorata mutane akan pdp to ga biyu nan kuma sun fito ta wasu bangarorin da za su iya yin karfi idan biyun nan da suka zo suka yi karfi suka yi tasiri a wannan zaben to siyasar najeriya za ta canza saka abin da yake nema ya faru watakila shine za a yi zaɓe wa'annan guda hudun za su tasiri a cikin zaben idan har aka samu ɗaya daga cikin wa'annan guda biyun sababbi suka zama na biyu da kyar za a iya tabbatar da zaɓe a bugu guda ɗaya saboda haka watakila za a yi bugu na biyu to idan ba pdp da apc ne suka yi na ɗaya da na biyu aka samu ɗaya daga cikin su ne da kuma wata daga cikin sababbin nan to ba mamaki ɗaya daga cikin sababbin nan musamman ma in sun haɗa kai su iya cin shugabancin ƙasar najeriya idan kuma suka ci shugabancin ƙasar najeriya ba za a daɗe ba jam'iyyar apc da pdp za su haɗe saboda mutanen da suke cikin su dama duk yawo suke a tsakanin su in suka zo suna neman ƙwatan mulki a wata jam'iyya da ba tsakaninsu ba ne za su haɗa kai. Jami'a sashen labaru na hukumar zaɓe Zainab Aminu ta nana ta cewa hukumar za ta yi amfani da na'urar tantancewa ta VIVAS da za ta hana duk wani yunkurin maguɗi Zurfafa yin amfani da fasahar zamani wurin yin ayyuka na zaɓe ɗin sai aka daɗa inganta shi wannan card reader ɗin ka ba shi suna VIVAS wato Biometric Voter Accreditation Device wanda za a yi amfani da fasaha biyu ne domin a tantance mai kaɗa ƙuri'a ko a yi amfani amfani da ɗan yatsan shi ko kuma hoton fuskan shi kuma dokar zaɓe tana nan akan za a yi tantance mai kaɗa ƙuri'a ne tare da jefa ƙuri'a ba kamar yadda muka fara a baya ba za a fara tantance mutum a ba da lokacin tantancewa sai kuma a ba da lokacin da za a dawo domin kaɗa ƙuri'a to yanzu za a yi su ne a tare simultaneously ana tantance ka kana kaɗa ƙuri'anka. Za a gudanar da babban zaben a ranar 25 ga watan gobe da kuma ranar 11 ga watan Maris. Kamfen na ci gaba da gudana tun fara shi a shekarar da ta gabata, inda jagororin siyasar ƙasa ɗaya bayan ɗaya ke nuna inda suka fuskanta.